الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مصر مودا وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a wannan darasi na qawaidul fiqhiyya inda muke bayani akan baitittukan manzumatu al-qawaidul fiqhiyya na al-allama Abdurrahman bin Nasir Sadi wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida malamin da ya rayu a unaiza wanda ya shahara da allamatul qasim wanda ya shahara da allamatul qasim mun yi baiti na ƙarshe inda muka tsaya a wal aslu fi adatin al ibaha hatta yaji as-salih al ibaha jimala قال المؤلف رحمه الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضر وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور غير الذي في شأننا مسؤولين malam yake cewa walaisa mashru'an min al'umuri ghairar ladhi fi shar'ina maskuru malam yana so yace ce shar'u man qablana laisa shar'an lana shine ma'anar wannan wannan baitin abin da ake kira da shar'u man qablana hiya shara'i was sabiqa ka shari'ati ibrahim wa musa wa isa wannan shi ake kira shar'u man qablana mana shari'o'in annabawan da suka gabata malamai mu haƙiƙon daga cikin malaman usul suna cewa shar'u man qablana ya kasu kaso kashi na farko shine shari'o'in mutanen da suka gabata wanda kwata-kwata ba ambace shi a shari'ar mu ba irin su al'asar wal aglal allati kanat alaihim wannan laisa shar'an lana ku rike wannan shine ismul awwal al ismul thani shine abin da yake shar'u man qablana ne kuma aka ambace shi a shari'a mu kuma aka tabbatar cewa shar'un lana ne wannan shi ma bil ittifaq shar'un ne lana kamar misali irin su azumi ya yi wallazi na mana kutiba alaikum siyamu kama kutiba kaga shar'u man qablana ne kuma shar'un lana ne saboda Allah ya tabbatar mana da shi hmm. irin su dhuhu fa inna sunnatu abikum ibrahim ku yi layya saboda sunnar babanku ce annabi ibrahim kashi nawa kenan kashi na uku shine abin da yake shar'u man qabla nani aka ambace shi a shari'a mu amma kuma a shari'a ta mu aka ce an soke kamar yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uhillat liyal ghana'i wa lam tahilla li ahadin min qabli an halatta mun ganima amma ba wanda ta halatta a baya kaga ya nuna sharo man qablana shine in aka samu ganima ba a ci amma mu kuma a shari'ar mu an goge nawa kenan na hudu wanda duk bayanin da zaka ji a littattafan usul ana yi akan sharo man qablana akan na hudun ake shine abin da yake shar'u man qablana ne kuma aka ambace shi a shari'a amma ba ce komai akan sa ba duk wata rigima duk wata magana da zaka ji akan shar'u man na to akan na hudin ne amma guda uku farko ittifaki ne akan su saboda haka akwai waɗanda suka ce shar'u man na laysa shar'an lana menene dalilin su suka ce saboda Allah madaukakin sarki yana cewa li kullin jahanna shir'atan wa minhaja sannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin wani ɓangare na attaura a hannun wani sahabi annabi ya fushi ya ce laukana musa hanyar inda musa ma fa yana nan to ba abin da ya waje ba gare shi illa ya mulkiyayya laukana musa hanyar ma wasu ahu illa ce ba waɗanda kuma suka ce shar'u man qablana shar'an lana haɗa wannan ismi na hudun dalilinsu shine daga ciki akwai abin da ya zo a cikin suratul shura da Allah yake cewa shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wa ma wasaina bihi wa Musa wa Isa sannan na biyu suka ce akwai alo annabi sallallahu alaihi wa sallam an taba zuwa da wani da wata kabiya da wani yayi wani yayi wani wata addanci sai annabi ya ce kitabullahi al-qisas me yake nufi da kitabullahi al-qisas wace aya yake nufi to la وكتبنا عليهم bin أن wal ayna bil ayn sannan da yahuda wannan biyu suka yi zina kaga a taura aka dauko aka duba aka musu hukunci da ita haɗe ya ɗora hannunsa a gurin suka ce to wannan yana nuna sharu man qabla sharu lana ala kullin wannan yana daga cikin mas'alolin da ɗaliban ilimi da yawa ba su fahimce su ba idan mutum ya zo sai ya ce kawai shar'u man na laysa sha'an lana tare da cewa mas'alan laysat ala itlaqiha duk khilaf din akan bangare na hudu ne amma na ɗaya da na biyu da na uku kwata kwata ba sabani akai biyu an yi ittifaqi ba shar'u ba shar'un lana bane ɗaya kuma an yi ijma'i cewa shar'un lana ne na'am wasailul ummat qala al-mu'allif rahimahullah وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل وسائل المأمول كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ما لنا إن إشارة لإزواء فائدة الوسائل laha a al-makasi wacce na kawo muku da zuma da shahibi ya ishtihadi ya dace a harayi <laughs> so abin da ake nufi da wasila shine duk abin da yake tsani ne izuwa abu wannan shi ake kira wasila duk abin da yake tsani ne izuwa ga abu shi ake kira wasila yanzu tafiya izuwa juma'a kaga Allah ya ce idanu diya lissalati min yawmil jumu'ati au ila zikrillahi wannan ka'idar ta wasa'ilil alwasa'il la kamul maqasid a karkashin ta akwai qawaid da yawa na farko akwai wasa'il ma'murat kal ma'murat wasa'ilul manhiyat kal manhiyat saboda kaga idan muka kalli wani to a karkashin wasa'il ma'murat kuma akwai wasa'il mandubat kal mandubat da kuma ma la wajibi wajibu illa bi fa huwa wajib kaga dai yana daga cikin bangaren wannan wasa'il ma'murat kal ma'murat ko kamar yadda wasa'il manhiyat kal manhiyat duk abin da aka yi umarni da shi to abin da yake kaiwa zuwa gare shi shi ma yana da hukuncinsa dan haka yanzu idan mutum yayi yi tafiya domin ya zamanto ya tafi masallaci kaga za a ba shi lada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da bani salima diyarukum tukutabu atarukum saboda tafiya zuwa masallaci yana kaiwa zuwa ga alkhairi kamar yadda kuma tafiya zuwa ga abu mummuna yake kaiwa zuwa ga haramci kaga shi yasa aka haramta bai'ul ina bai'ul ila saboda wasila ne ilal man'i tare da cewa ba shi ne gangariyar man'i din ba saboda ne saboda yanzu bai'ul ila dabara ce ta cin riba kaga bai'ul ila shine yanzu misali na siyar maka da abu dubu ɗari bashi bayan ka tafi sai in gane cewa kuɗi kake so sai in sha abin sai shi dubu tamanin wannan shine bai'ul ila kaga haramun ne saboda me saboda yana kaiwa zuwa riba bai ulmuzabana shi ma an haramta shi ne saboda ka'ida alwasayin la kamal makasid saboda lokacin da za ka siyar da zaka ba da ɗanyen dabino a baka busasshe kaga babu tabbacin idan wannan ɗanyen ya bushe zai zama daidai da busasshen kuma akwai ka'ida da take cewa aljahalu bitta tasawi aljahalu bitta tasawi kal ilmi tafadul ina fatan mun gane yana daga cikin misalan wannan ƙa'idar ta ga wasa illa kamul maqasid shine da aka haramta wa mace cewa kar ta dinga buka kafarta saboda a gane a dandafin wala yadribna bi arjulihinna saboda zai iya jahowa wani ya kalle ta kaga annabi ya ki kashe ya ya ya ya duk da wannan yana cikin misalan sabbi zara'i ala kullin duk abin da yake kaiwa zuwa ga abu na halal to ya halatta duk abin da yake kaiwa zuwa ga abu na haram to ya haramta kaga shi yasa annabi yusuf ya yi dabara yadda zai haɗu da dan uwansa kaga hila ce mubaha فلما جهزهم بجهازهم ثم أذن مؤذن أيتها العير قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم وما كنا قالوا فما جزاؤه قالوا جزاؤه kaga Allah yake kazalika kidina li yusufa ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki kaga shi yasa yadda za ku san dabara ce annabi yusuf yayi da suka ce ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykan kabiran inna naraka annabi yusuf me yace illa man wajadina mata'ana inda <laughs> ba wanda za mu rike sai wanda muka ga kayan mu a wajen shi sai shi wanda ya mana sata <laughs> saboda ba sata ba ce hila ce saboda dabara akai a gurin dabara ce shi yasa bai ce wanda ya sata ba sai ce illa man wajadina mata'ana inda kawai shi za mu rike ita muka yaka inna idan la zalimun saboda haka hiyal waɗanda suke na halal sun halatta kamar yadda aka rawaito aka ce abu hanifa wani lokaci wani ya ce da matarsa in dai aka kira sallah baki mun magana baki to irin dama da alama ta gaji da shi saboda haka ta yin magana ya ga ba ta kusa hankalinsa ya tashi saboda da alama ma kamar igiyar karshe ce hankalinsa ya tashi ya rasa yadda zai kenan sai ta ko za abu hanifa ya ce ya za ya ce mata in aka kira sallah ba ta magana ba ta saku gashi ta ki magana gashi an kusa kiran sallah sai abu hanifa ya ce kawai ya je ya sa ladanin gwamnati kira sallah saboda kafin lokaci ya saboda haka ladani ya kira sallah kawai sai ta ce alhamdulillah fara a bayani wa bayana shi kuma ya yace alhamdulillah alladhi ki inayya kaga hirar ne mu baha saboda haka duk abin da yake hila ce mubaha hila ce baha to in dai ya zamanto cewa babu haramci a ciki za a iya yi mala yake cewa wahkum bi hadal hukumi lizzawa'id abin da yake nufi da lizzawa'id shine kamar dawowa daga abu wasila shine abin da yake kaiwa zuwa ga abu shi kuma zawa'i shine abin da yake dawowa da abu kamar yanzu mutum ya tafi igi dawowar ita ma tana da lada kamar yadda tafiyar take da lada shine ma'anar zawa'id wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu atqahu ma'buduna ar anan gurin malam ya hada wasu qawaid ne guda biyu na farko وقد حيدر الخطأ والنسيان يسقطان أثر التصرف يسقطان أثر التصرف مطلقا الخطأ والنسيان يسقطان أثر التصرف مطلقا الخطأ والنسيان يسقطان أثر التصرف idan mutum ya kuskure ko ya mantuwa to in dai haƙƙin Allah ne to ba matsala saboda haka in ya manta ya sha giya a zatansa fifty ce ba matsala haka idan ya kuskure shi ma ba matsala in dai a ɓangaren haramci ne amma a ɓangaren ma'amurat to in ya manta abu zai dawo ya saboda ƙa'idar take cewa annisiyanu la yaj'alu al-matruka min al-fi'li maf'ulan an-nisyanu la yaj'alu al-matruka min al-fi'li maf'ulan mana mantuwa ba ta sa abin da ba aikata bai zama kama abin da aka aikata ta fuska haƙƙin mutane ta fuska haƙƙin mutane in mutum ya kuskure ko kuma ya mantuwa to ba zunubi amma zai biya da haka an kai kuskure ka je ka sun ko kubewa a gona wani daga baya ka gane ba gonar ka bace za ka biya amma ba zunubin ta'addanci haka mantuwa ɗaya eh, ka'ida shi ne al'ikrahu yusbitu asarar tasarrufi ƙaunan kana au fi'lan al'ikrahu yusbitu son tasarrufi ƙaunan kana a fi'lan mana in aka takura maka kai abu to yana sarayar da abu magana ce ko kuma aiki ne shi ma alikrahu ya kasu so shi in bangaren aikin Allah ne to ba matsala aka sa ka zagi Allah aka ce za a harbe ka in ka zagi Allah ba sai ka zagi Allah ba matsala shi ya sa lokacin da Ammar bin Yasir ya zo ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam an takura mai ya faɗi wani abu Annabi ya ce masa fa in adu fa ut in sun sake cewa kai kai ba matsala ina fatan mun gane amma akwai guraren da ikra baya shiga kaga daga ciki sun ce malamai da yawa sun tafi akan cewa ba a takurawa namiji ya zina ba a takurawa namiji ya yi zina saboda ni amma ana iya takurawa mace ta yi zina saboda me saboda shi namiji ba zai taɓa zina ba sai an samu intisha dole sai abin sa ya miƙe abin da yi ke kuma mabniyun ne ala shawa wani haka an kaga wata kace ta takura ma zina za a maka haji a wajen jumhur haka ne amma mace ana mata ana fyaɗe saboda ita kawai kamar shimfiɗa ce za mu zo lokacin tambaya insha Allah za mu ba da minti sha biyar na ƙarshe a ƙarshen karatu wanda za su zama amsa tambayoyin yau insha Allah ta'ala saboda haka idan abubuwan mutane ne aka sa ka ka rushe gidan wani to ba zunubi amma daga baya za ka gina mai wani ina fatan kun gane astaqahu ma abudun rahman ubangijinmu ya tsayar da shi saboda حقوق الله تعالى مبني على المسامحة أما حقوق الخلق مبنية على يسا مالكي ولكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التعصيم عنه والزلل amma fa idan ka batar da abin to dole kuma sai ka biya amma wayan tafi ta'simu anhu wa salam amma ba zinibi ba kuma abin nan ba matsala malam yace قال المؤلف رحمه الله ومن مسائل ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع a nan gurin malam yana ishara zuwa wata ka'ida ta fikihu mai lafazuzzuka da yawa ka'idar tana cewa yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan wasu kuma suna cewa yuktafaru taba'an ma la yuktafaru ma la yuktafaru istiqlalan wannan ka'ida tana cewa ma'ana ana yin afuwa idan ya zamanto abu yana bin wani ne saɓani idan shi kaɗai ne shine ma'anar wannan ka'idar ta yuktafaru taba'an ma la yuktafaru istiqlalan wannan ka'idar tana da misalai da yawa daga cikin misalan wannan ka'idar Shi ne ya haramta a siyar da cikin akuya kamar da ya zo a hadisi annabu naha an bai habalil habala cikin cikin akuya amma ya halatta idan ka siyar da akuya mai ciki kuma cikin ya yi tasiri wajen ƙarin kuɗinta saboda ya sutu ta ba'an mala ya sutu yana daga cikin misalan wannan ka'idar ta yasbutu tab'an ma la yasbutu istiklalan ya haramta ka yi wa wani sallah amma akwai wani guri da ya halatta ka yi mai sallah a ina Na, a wannan kuma ai sallah kake a kan shi ina nufin wani ya wakilta ka mai sallah a aikin haji ko a ina wajen makamu ibrahim kaga wani ya baka shuburu ma wani ya sa ka ka je <laughs> wani ya tura ka ka je ka mai aikin haji kaga wannan sallar da zaka mai a bayan makamu Ibrahim sallar da zaka yi a bayan makamu Ibrahim kaga tashi ce kaga ya fito ta ban mala ya fito an hana kashe kwari da abubuwan halittu in ba masu fitarwa ba amma kaga lokacin da aka yaki banun nazir duk an sassare su Allah ya ce ma qatatun min linatin fa bi idnillahi wal yukhzi al fasiqin wannan ka'ida tana karkashin inuwar wata ka'ida ta attabi'u tabi ko attabi'u taba kaga yanzu idan akuya tana da ciki in ka yanka ta to dan cikin ma ya shiga ciki idan ka sayar da abu to har silin din ma ya shiga ciki saboda haka wannan ka'ida tana nufin akwai gurare da a shari'a abu in shi kadai ne bai halatta ba amma in ya haɗu da wani to ya halatta na'am ce malam قال المؤلف رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد نعم. malam zai fara bayani akan al'urf abin da ake nufi da al'urf a wajen malaman usul da malaman qawaid fiqhiyya shine huwa mastaqarra fi nufus min jihati al-uqul wa talaqqatu tibau salimati bil qabul huwa mastaqarra fi nufus min jihati al-uqul wa talaqqatu tibau salimati bil qabul mana shine abin da ya tabbata a cikin zuciya ya kuma tabbata ya zamanto cewa ɗabi'u na sun anshe shi ɗabi'un mutane da kuma al'adunsu ana iya amfani da su a gurare da yawa idan ya zamanto sun cika sharaɗai guda hudu ko kuma sharaɗai guda biyar wanda malaman usul da malaman kawai da suke yi suka yi bayanin su a cikin littattafansu na farko shine Allah tu khalifa nafsan shar'iyyan aw qa'idatan min qawa'id shar mana ya zama al'adar bata saɓawa wani nassi na shari'a ba ko kuma wata ƙa'ida daga cikin ka'idar shari'a wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu shine an yakuna al'urfu ko kuma an takuna al'adatu mutarida aw ghaliba an takuna al'adatu mutaridatun aw ghaliba mana ya zama dukkan mutane suna amfani da ita ko kuma mafi yawansu kamar yanzu mu irin su albai'u bil mu'aqa irin cinikayyar da ake a supermarket irin cinikayyar da ake yi a supermarket ta yadda za ka je ka ɗauki abu ka ba da kuɗin ba tare da an samu siga ba kaga asali daga cikin rukunan cinikai akwai akwai siga amma daga baya da al'adar mutane ta tafi akan haka shari'a ta bar su kuma malamai sun tafi akan halaccinta kaga wannan a fili yake ina fatan mun gane a sharaɗi na na sharaɗi na uku shine an ya kuna maujudan inda insha'i tasarruf mana lokacin da za a tabbatar da hukuncin al'ada ta zama ana aiki da ita ina fatan kun gane Allah Allah Allah Allah yujada tasrihun bi kar a samu magana wacce ta saba wa al'ada kamar yanzu an saba a zaria duk wanda ya kai dinki to ana mai dinkin nan ne a dubu daya ni da aka kai min nace ni da na bada na sai nace gaskiya eh, menene matsalar da ya faru Allah yi da tasrimun bi khilafihi ma'ana kar a samu maganar wanda mutaqidai din kai ya zama maganar ta ta saba al'ada an saba a zariya Allah yi wujere tasirihun bi khilafi ma'ana kar ya zama ɗaya daga cikin mutu'a idan din ya saba kamar yanzu misali an saba a Zariya idan ka kai ɗinki dubu ɗaya ne in kai shiru amma ni da na kai na ce ɗari bakwai zan biya to dole a haƙura da haka ko a fasa ko kuma misali an saba idan aka ce kaya a kano a kasuwar kurmi to wanda ya siyar da kayan zai ɗauka ya kai gida to man shaibu da aka zo aka siya a wajen sai ce shi gaskiya shi ba zai ba zai kai gida ba in ka ga zaka siya ka dauki kayan ka ka kai shi kenan to ba matsala wannan shine Allah ya tasiru bi malamai suna cewa ka'idar al'adatu muhakkama ko kuma al'urfu ma'mulun bihi ka'ida ce wacce shari'a ta yadda da ita akwai dalilai na shari'a da yawa da suka tabbatar da ita daga cikin Allah madaukakin sarki yana cewa cikin alqur'ani wa ashiruhunna bil ma'ruf amfani abin da aka sanya al'ada Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin alqur'ani wal walidati rubin auladahunna liman arada wala junaha alaihima liman arada an ma wa alal mauludi wa kiswatuhunna bil ma'ruf ma'ana abin da aka sani a al'ada abin da aka sani a al'ada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi da aka samu rikici tsakanin masu tumaki da kuma da masu tumaki da masu gona yayi hukunci a ya ce masu gona su dinga kiyaye gonarsu su kuma masu tumaki ba kaga wannan al'ada kenan sannan lokacin da hindu bintu utuba ta zo ta kawo kuka cewa a mijinta baya sakan mata hannu annabi ya ce ku zima ya ki waladaki bil ma'ruf malamai suna cewa akwai gurare na musamman wanda ake yin amfani da al'ada mana ba ko ina ake amfani da al'ada ba akwai guraren da ake amfani da al'ada daga cikin guraren da ake amfani da al'ada akwai a tafsirin nusus akwai tafsirin nususul mutlaqa fassara nasoshi na shari'a waɗanda suke a sake nassoshi na shari'a waɗanda suke a sake to ana iya fassara su ta hanyar al'adar mutane sannan ana iya taqidin nusus ana iya taqidin nusus kamar yanzu misali a malamai guda uku sun tafi akan sharɗanta hirji idan ɓarawo ya sata to hirzin nan dole za a koma zuwa al'adar mutane ne hirji kaga a wani garin in ka shiga falon mutum ka shiga hirji a wasu guraren kuma in mutum yana iya shigar da kai falonsa to sai ya zama idan ka shiga falonsa baka shiga hirji ba sai idan ka shiga ɗakinsa akwai wasu abokan da sun halatta wa junansu ka sa hannu a aljihu ka ɗauki kuɗi to kaga ka saka hannu a aljihunsa ba matsala amma wanda bai halatta ba in ka sa hannu a aljihunsa shi hirji ne amma an ka yanko ta ƙasa ba hirji ba ne shi yasa a wajen malikiya da shafi'iya da da wannan da hanafiya dan sani ba a yanke mai hannu saboda bai shiga hirfi ba saboda yankowa yi ta kasa a ba hirfi ai bai shiga ba ta kasa ya yanko kaga lokacin muna sakandare wani akwai wani mutum da muka zauna da shi yana da layu irin na neman tsaron nan saboda haka kawai yana tafiya kawai wani dan sani ya ga tudu a aljihunsa <laughs> ya samu kayan yanko yana yankowa ya ga layu sun faɗo sai ya tsorata <laughs> shi a kuɗi ne kun gane wannan saboda haka al'adar mutane al'adatu muhakkama ana kafa hujja da al'ada yanzu kamar misali duk sannan aka yi rigima to za a koma zuwa ga al'ada idan mata da miji suka yi rigima akan gurin zama aka rasa gane afuwan akan kayan gida aka rasa gane kayan waye wannan kayan waye wannan to sai a koma al'ada duk abin da al'ada ta hukunta cewa kayan wane ne to sai a bawa kayan namiji ne sai a bawa miji duk abin da al'ada ta hukunta cewa kayan mace ne to sai ya zamanto ita macen za a bawa nan قال المؤلف رحمه الله معادل المحبول قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل فساد وخلل مؤجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع هرمانه قال إلى إشارة إذ قائدا من استعجل شيئا قبل عوانه أوكب بهرمانه duk wanda ya gaggauto da abu kafin lokacinsa to za a haramta masa samun abu wannan ƙa'ida tana daga cikin ƙawa'idul kulliya kun san ƙawa'idul fiqhiyya iri uku ne akwai ƙawa'idul kulliya kubra sune al'umuru bi maqasidiha المشقة la yazulu bi shakl la barra لا ضرر da kuma al-adatu muhakkama wasu kuma yan kaɗan suna ƙarawa da ka'idar imanul kalami aula min ihmali akwai kuma qawaid kulliya amma ba kubra ba su kuma shine irin su manista ajala shay'an qabla awani uqiba wannan ka'idar daga cikin dalilanta akwai kadan annabi sallallahu alaihi wasallam la yarisul qatil duk wanda ya kashe magajinsa ba zai gado ba don haka daga cikin misalan wannan ka'idar in mutum ya kashe magajinsa ba zai gado ba sai dai malamai sun yi saɓani wannan irin kisa ne ba za ka yi gado ba a wajen malaman malikiya idan kai kisan ganganci ba za ka gaje shi ba amma in kisan kuskure ne to za ka gaji dukiyar shi amma ba za ka gaji diyar da aka samu ba amma a wajen wasu malaman duk wani irin nau'in kisa to ba za ka gaje shi ba sun ɗauki hadisin ala umumi saboda ko da likita ne kai kaiwa wani allura ta zama ajalinsa in je magajinsa ne ba gado a tsakanin mace tana kwance ba ta sani ba ta danna ɗanta ba gado ina fatan mun gane saboda haka daga cikin misalan wannan ka'idar malikiya a wajensu idan mutum ya idan mutum ya nemi mace a idda kuma ya aure ta to har abada ba shi ba aure a tsakaninsu amma in neman ta kawai yayi za a iya dakatar da shi daga baya dawo amma in dai har aka daura aure to manista ajala shi an qabla awani uqiba bi hirmanihi haka ne idan mutum wani ya mai wasiya cewa in ya mutu ya ciro sulusin dukiyarsa ko rubuyi sai ya kashe shi kafin lokacin to shi ma ba ba a tsakaninsu yawa in ya kashe idan musa ya kashe musi ne suna cewa wannan ka'ida tana da istisna'i kamar yadda na kawo muku ɗazu daga cikin istisna ɗinta shine idan mutum ya gaji da da aikata shari'a musulunci ya gaji da yin sallah da zakka da azumi saboda haka sai ya ɗauki dutse ya buga a kan saboda ya haukace kwakwalwarsa ta juye ya daina yin sallah da zakka to suka ce ba matsala duk gaba ɗaya takarif din sun sauka a kan shi shi ba za a ce wani stajira shi an kablawa ne uke ba bai ba haka malaman malikiya suka faɗa. وإن atatta harimu fi nafsil amal aw shartihi fa zu fasadin wa abin da wannan yake nufi shine malam yana so ya maka ishara ne zuwa wata ka'ida ta malaman usul wacce take cewa annahayu yaktabi at-tahrim ko kuma annahayu yaktabi al-fasad to ta biyu ita yake nufi annahayu yaktabi al-fasad mana idan ka idan aka hana ka abu to yana nuna cewa ko kai abin lalatacce ne shine ma'ana annahayu yaktabi alfasad. malam shine yake nuna cewa wannan ka'idar tana aiki ne a gurare guda biyu na farko an ya'udan nahayu ila zatin manhiyi anhu to anan gurin yaktabi alfasad fasad yanzu da annabi ya ce la salata da subhi hatta babu sallah bayan alfijir ya keto babu sallah bayan asuba har sai rana ta fito ta kan kai sallah ba ta ba ta da amfani lalatacciya ce la salata da al-asr hatta turba ga waɗanda ba su yadda da zawatar asuba ba nan ma sallah ɓatacciya ce saboda annahu ya udu ila zatil amal ila zatil man yi anhu na biyu shi ne an ya uda nahi ila sharqil manhiyi anhu shi ma wannan annahu ya tabil fasad yanzu alwala sharaɗi ne na sallah ko la salata liman ahadasa hatta hatta ya tawabba babu sallah ga wanda ya yi kari hasiya saboda haka wanda ya sallah ba alwala bai da sallah saboda annahu ada ila ila shartil manhiya anhu wannan shine ismi na biyu ismi na uku malam bai kawo shi ba shine an ya'udan nahyu ila shay'in kharijin anil manhiya anhu ya zama hanin ya koma izuwa abin da ya fita daga abin da aka hana kamar yanzu ta alhari haram ko kaga yanzu mutumin da ya yi ya yi sallah da riga alhari ne hukuncin sallarsa na me hukuncin sallarsa kamar ya ta yi me yasa ta yi kun yadda sallar ta bace ba satrul aura ai shartun ne min sihati sala sallar ta bace ba amma idan da a ce zai yi rawani da alharir fa yayi sallah kaga rawani kwata kwata <laughs> baya cikin guraren da aka ce a sallar sa ta yi shine ma'anarsa kamar da shi ɗalibin ibnu usaimin yake cewa kal karanta mana baitin ƙarshe قال المؤلف رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن نعم malam yana ishara zuwa wata ƙa'ida da take cewa man atlafa shay'an lidafki azahu man atlafa shay'an li daf'i azahu lahu lam yadmanu wa man atlafa shay'an qarasa <laughs> man atlafa shay'in li daf'u azahu li daf'u azahu lahu ko anhu man atlafa shay'an li anhu لم يضمنه ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه me ba na ka'idar ita ce ka'idar ƙarshe a yau duk wanda ya tunkuɗa biya ya harbar da abu saboda ya tunkuɗa cutar da zai masa to dole ya biya amma duk wanda ya lalata abu don ya gyara ƙarshe mana ya tunkuɗa wata cutar da ta dame shi to sai ya biya na farkon shi ne aka ce zuman hu mana wanda ya tunkuɗa abu man atlafa shay'in li dafi azahu anhu lam yazmanhu ko kina zamina hu ne to na kuskure wa man atlafa shay'an li dafi azahu bihi hu saboda haka idan idan ka tunkuɗa abu zai cuce ka ka tunkuɗe shi ka kashe shi ba za ka biya ba ka zo tafiya ce ka ga wani sa mahaukaci zai yana kokarin taso ma ya ka fille mai kai to ba za ka biya ba amma sai ka ga wani sa ya taso ma dama kana jin yunwa sai ka yanka shi ka ci daga baya sai ka biya ko kuma kana cikin tafiya sai ka shiga raken wani ko kuma ka shiga gonar wani ka ci abinci ka koshi ya zama na ya wuce dan abin da aka ce a ci na ɗaya biyu uku sai ka biya wannan ita ce wannan ka'idar shi ya shi malama ya kawo guda ɗayan ne man atlafa shay'an lidafi azahu lahu lam yadmanu shi ita kawai ya kama akwai jusi na bi ka'ida ne amma ya ce ba da tifa'i billati hi ahsan amma ya zama kayi kokari wajen tunkuɗa abin ta yadda ba sai ka cutar da shi ba Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ina kasancewa saura bai wuce minti sha biyar ba za mu ba da dama a amsa tambayoyi idan muka zo nan gaba muna da ragowar baiti goma sha takwas ina ganin, gani insha Allah ta'ala za mu iya sa shi nan da nan da yaushe nan da sati biyu za mu iya sa shi nan da sati biyu mu tashi wata talatar ta can ta gaba ayyukan namu da yawa ne da wannan ma alfarma malam shi kuka ci kamar yadda malam musa ya ce muku a kwana biyu aka shirya to kuma babban dalili shine abin da ya sa aka yi ta da gaggawa shine saboda ma shayi ba zai koma ce amma ayyukan da suke kan musannin nan ka kudirar da muke da ita Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ba ba laifi an sa 'yan kwamiti in ya rage